Kimanin mutane uku ne aka kashe a ciki har da ɗan sanda guda tare da ƙona ofishin ‘yan sanda da ke garin Alawa a can yankin ƙaramar hukumar Shiroro ta jihar Niger, Najeriya. Lamarin dai da ya faru da yammacin juma'an nan da ta gabata. Bayanai sun nuna cewa ‘yan sandan ne daga Mina suka je can ƙauyen na Alawa. domin su kamo shugaban 'yan banga na garin kan wata tuhuma da ake yi mashi al'amarin da ya haifar da wannan tashin hankali. Alhaji Ibrahim Salihu shi ne hakimin garin na Alawa ga ƙarin bayanin da ya yi mun ta wayar salula. ina nan muna zaune tare da dagaci na jama'a da sun zo haka. muna magana sai muka ji ƙarin bindigogi a cikin gari. gida wanda suka shiga suka shiga gida suna ta harbi a cikin gidan kafin a ce kobo mutanen nan har sun hallaka mutum guda bayan haka ni na fito kenan zan yi wa wurin jama'a na suka ce man in bari to ina nan kenan kuma sai kuma sun sake hallaka mutum guda saboda irin bindigogin da suka buga jiya a garin alawa zaka ce gaskiya yaki ma aka zo a garin alawa jiya to amma su 'yan sandan su 'yan sas din me suka je yi can alawa din Wani sun je wasu kamo wani ne ana kai shi zakari shi me ya yi laifi ne ko menene matsayin shi shi dan banga ne na to yanzu wani hali ake ciki garin na alawa eh to gaskiya a halin da ake ciki dai a yanzu dai a jiya ya kai ga har sai matafin gari sun harki ba har sun kona polis da na alawa an kuma kashe an kuma kashe dan sanda guda daya rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce jami'ansu sun je garin na alawa ne domin kamo shugaban 'yan banga na garin saboda tuhumar da ake yi mashi na cewa yana da hannu wajen ɓacewar wasu mutane guda bakwai a yankin, amma sai aka aukawa mutanensu kamar yadda ya yi ƙarin bayani. na bayanan da muke samu su 'yan sandan naku da suka je alawa har sun kashe mutum biyu kuma. An tafka musu bindigan ma mutum ya cikin su. Hmm. Yan mutanen ɗan bangar na sun kwace bindiga da ɗan bangar mai gare su bindiga gare su. Kawowa yanzu dai ƙura ta lafa sai dai bayanai sun nuna cewa akwai zaman zulumi domin rashin sanin abin da zai iya biyo baya akan wannan lamari. A baya dai yankin na Alawa ya sha fama da ‘yan fashin da ke hallaka jama'a tare da sace dabbobi da kuma yi ma mata fyaɗe. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.